bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau biyar ga watan zulhijja hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da a sha shida ga watan august shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi kitabu shahada ko na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم littafi na ainihin shaidu shaida wannan littafi zai yi bayani akan abin da ya shafi shaidu na'am babu ma jaa fil bayyinati ala al mudda'i babu abin da zo game da ka'idar nan na al bayyinatu ala al mudda'i wal yamin ankara wato shaida ya tabbata ga wanda ya kawo ƙara sannan rantsuwa ya tabbata ga wanda ya inkari an fahimci wannan ayi to ana so a yi bayani akan wannan ka'ida cewa idan mutum ya kawo ƙara to shi ake bukata ya kawo shaida to idan kuma ba shi da shaida sai a buƙaci ainihin wanda aka kai ƙara ya kawo abin nan ya rantsi ba a buƙatar mai wanda aka yi ƙara ya rantsi sai idan ya zamanto mai ƙara ba shi da shaida kun fahimta ai to shine ake so a yi bayani albayyinatu alal mudda'i to ana so a kawo ka'ida din na'am لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه سورة الله تعالى شيء يقول لو كإيماني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إذا كنت mu'amalan bashi in kuka yi mu'amalan bashi da juna zuwa ga ajali wanda aka ambata to faktubuhu ku rubuta shi in na baka bashi muka yi mu'amalan bashi da kai Allah ya ce zaman lafiya da kwanciyar hankali shine mu rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl sannan a samu marubuci wato ya rubuta tsakaninku da adalci idan ya zama to ba ku iya rubutawa ba to sai a samu marubuci wanda ya iya rubutu sai ya rubuta da adalci wala ya wala katibun an yaktuba kama allamahu Allah shi kuma marubuci kada ya iya ya rubuta wato shi marubuci kada ya iya ya rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi kamar yadda Allah ya sanar da shi din nan haka ya kamata dole ne ya rubuta shi a bisa adalci a bisa tsoron Allah فليكتب وليملي الذي عليه الحق saboda haka ya rubuta sannan kuma wannan wanda akwai haƙƙi akan shi yayi shifta kamar ya yayi shifta shine zai dinga faɗa ni wane na karbi bashin kuɗi ainihin dubu hamsin a wajen alhaji wane kuma na yi alkawarin zan biya wannan kuɗi nan da wata kaza kuma yi wani ayi yana shifta wani na rubutawa yana shifta marubuci na rubutawa ba wai kai da ka bada bashin ne za ka faɗa ba shi wanda ake bin shi haƙƙi din wanda aka ba bashi shine zai ringa shifta shi ko marubuci yana rubuta abin da ya faɗa an gane ko kaga ai shi da kanshi ya faɗa ko shi da kanshi ya ce ni wane wato na karɓi bashi a wajen wane ko bashi mai yawan kuɗi kaza kuma zan biya bashi lokaci kaza kaga shi da kansa da kanshi ya daura kanshi da kanshi kuma gaba bayan ya gama faɗin wannan magana kuma zai rubuta sunan shi ya sa hannu cewa lallai shi ya faɗi wannan magana din da abin da ya kama da wannan na'am wal yattaqillaha rabba saboda haka kuma ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala ya yabkhas minhu a. kada ya tauye komai daga cikin shaida din shi mai rubutawan ya ji tsoron Allah kada ya tauye shi ma mai faɗa din ya ji tsoron Allah ya faɗi duk abin da ainihin bashin ya kumsa fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifa idan shi wanda ake bin shi bashi din idan ya zama to wawa wanda ba zai iya bayani da kyau ba ko ya zama to mai rauni yana da rauni wajen bayani aw la yastati'u an yumilla ko kuma ya zama to shi ba zai iya yin shibta ba yana da rauni la yastati'u an yumilla huwa ya zama shi ba zai iya yin shifta ba falyumlil waliyuhu bil adl sai waliyinsa yayi shifta da adalci an gane ko kenan shi wanda ya ci bashin yana da rauni to sai a samu wani wani nashi kila mahaifinsa kila yayansa ko abin da ya kama da wannan sai ya zo yayi shifta a madadinsa wastashhidu shahidaini min rijalikum yau a wajen wannan rubutu ku kafa ainihin shaidu biyu daga cikin mazajenku kada a yi rubutun haka nan kawai a samu witness a samu shaidu guda biyu daga cikin mazajenku su yi shaida akan wannan cewa lallai alhaji wane ya ba malam wane bashi misali فإن rajulaini fa rajulun wa mar'atan to in har ya zaman to ba mutane biyu ba an nemi ainihin maza guda biyu ba samu ba to yanzu ya za a yi فرجل ومرأتان إذا تعذر الأصل يصار aslu yusaru إذا أصل idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga musanya to yanzu ba a samu maza guda biyu ba asali in za a kafa shaida kan dukiya ana an gane ko to iya zamanto ba a samu shaidu biyun maza ba to kuma ba za a fasa mu'amala na dukiya ba an gane ko to yanzu ya za a yi to lalura ya kama tunda ba maza sai a koma zuwa ga mata sai a samu namiji ɗaya da mata biyu an gane wannan ko idan har alwala ba zai yiwu ba sai a koma ne sai a koma taimama to shi ma idan ba za a samu maza biyu ba sai a samu namiji da mata biyu mimman tarzauna min ash-shuhada eh farajulun wa mar'atani mimman tarzauna min ash-shuhada sai a samu namiji daya da mata biyu daga waɗanda kuka yarda daga cikin shaidu eh? kenan matan su ma sai in kun yarda da su sai sun to su ma adilai an gane ko wanda kuka yarda da su an tadilla ihdahuma tudhakkira ihdahuma al-ukhra kenan a wajen shaida ina iya cewa fulano ridan ya isa wane yarda ne ya isa an ce min mantar zauna mina shuhada daga wanda kuka yarda da shi daga cikin shaidu ina iya cewa kawai wato abin da ya sa na kira wani shaida saboda yardaje ne don wasu malaman fiƙiwa sun ce sai an hada guda biyu fulanun adilun ridan wani adili ne kuma yardaje ne shi wasu ce idan mutum ya zama yardaje amma bai zama adili ba ba za ka bi shaidansa ba sai ya haɗa tsakanin adala da kuma yarda an gane amma kaga zahirin wannan aya ya ce mana farajulun wa mar'atani mimman tarzauna min shuhada namiji daya da mata biyu mata biyu a nan sun tsaya matsayin namiji daya an ce ba ma mata biyu ba tun daga mata biyu har zuwa mata dubu suna matsayin namiji ɗaya ne an gane ba zai yiwu a ce mata gaba ɗaya su yi shaida ba kan dukiya dole sai an samu namiji a cikinsu namiji ɗaya mata biyu amma da za a samu mata ɗari suna matsayin namiji ɗaya ne har yanzu an gane a wajen shaida ba yauwa kowanne daga cikin bayan Allah kowa akwai fagen da Allah ya bashi yauwa yauwa a nan wajen an fifita maza akan mata wajen shaida an tafilla ihdahuma fa tadhakkira ihdahuma al-ukhra saboda kada ɗayansu ya ɓace kada ɗayansu ta ɓace wato wannan tadilla ɗin nan ai kada ɗayansu ta manta sai ɗaya ta tunatar da ɗayan an gane yayi kada ɗaya ta manta idan ɗaya ta manta sai ɗaya ta tunatar da ɗaya wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u wato shedu kada su kiyar da idan an kira su idan an kira ka shaida kotu kada ka firgita ka ce ni ban taba zuwa kotu ba ni ba zan ba da shaida ba in an kira ka ka je domin in baka je ba haƙƙi zai iya salwanta ta sababinka sai kaga an yi asarar kuɗi mai yawan gaske saboda haka idan kana da masaniya kan al'amari me ya kamata ka yi ka je ka ba da shaida domin tsara dukiyar mutane eh wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kada ku kosa musamman dan Najeriya mai kosawa dan Najeriya in ya bada bashi sai ba sai an rubuta ba kawai dai tunda na yarda da kai kuma wannan bashi na san kai mai tsoron Allah ne shikenan kawai to shine Allah yake bada shawara kada ku kosa ku rubuta shi kaɗan ko babba zuwa ga ajali ko da matsala ne kaɗan ko matsala ne babba kada ku kosa kawai da zaran an bada bashi a dage a rubuta amma kaga ai rubutu ba ɗabi'a nan Najeriya bane an gane mafi yawa daga cikin ba mu saba da rubutu ba shi yasa mafi yawa ɗan matsala na bashi ya ba ma rubutawa mutane nawa ne suke ba da bashi ga ƴan uwansu rubuta yan kaɗan ne kawai mafi yawa mun dogara kawai mun yarda da kai tunda mun yarda da kai mun san za ka biya kai wani lokacin ba ma shaida sai mutum ya ɗauki don kuɗi ya ba ɗan uwan shi musulmi ba ma shaida idan lokacin biya yi ya ce bai san ka ba shikenan magana ya ƙare irin yadda halin mutane suke a Najeriya wani sai ya rantsa kan ƙarya kuma ƙarya yake a to ina nasara ya ce ranka jade ni gaskiya ina ma son ma ina ma kai ƙarin shi ya ma zama mu da mutunci sai kuma ga mutum kai ne mai gaskiya ka kuma kana so ka kwaci kanka kuma an fahimci wannan ko to saboda haka shine Allah yake cewa kada ku kosa ku rubuta shi kaɗan ne ko babba wato bashin nan ko kaɗan ne mai yawa ne ko mara yawa a zage a rubuta an gane ko wanda ajali shi zalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu lishahada wannan shi yafi adalci a wajen Allah rubutu din kuma shi yafi miƙewa zuwa ga shahada zuwa ga shaida ko idan ana zuwa bada shaida cikin sauki za a bayar nawa ka bashi bashi dubu ɗari yaya aka yi bashin an rubuta ne ina rubutun yake ranka daɗe ga kofi na nan shi ma akwai kofin shi sannan ga shaidu nan wanda suka sa hannu a kawo mu gani sai a ɗauko takardar da aka rubuta a ga sunayen shaidun kuma kowa ya sa hannu kuma ga abin da ya faɗa cikin sauƙi alƙali zai kama shi amma in ya zamanto da kai da shi ne ba za a daɗe ana gwagwagwa sai dai alƙali ya ɗan yi wasa da hankalinsa akwai tambayoyin da alƙali ke iya yi cikin hikima sai zai gane cewa akwai bashin an gane za ga in kana mu'amala da 'yan sanda za ga cewa sun kware sosai akan wannan wallahi idan ɗan sanda ya ma tambaya ka ba da amsa kaga ya rubuta to wallahi zai ta baka zai zai rubutawa bayan ya gama zai tattaro wasu bayanai sai kai mamakin abin da wato cikin abin da ka faɗa wallahi zai gano abubuwa da yawa kuma ya kama ka da shi an gane wa'annan kana ganin su yan sanda na kawo masu kware ba sun kware sosai za su yi maka tambayoyi a cikin tambayoyin sai ga wasu abubuwa da yawa sun fito masu ban mamaki an gane ko saboda an musu training ne akan haka din amma kuma wanda ya saba zuwa kotu idan dan sanda na tambayan shi dama tunda gogagge ne ya san irin amsar da zai bayar kwarai da gaske an gane ko to shi ne yake cewa wannan shi ya fi adalci a wajen Allah kuma shi yafi miƙewa ga shaida wa adna alla tartabu kuma shi yafi kusa da kada ku yi kokonto illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum sai dai fa in kasuwanci ne wanda yake a halace kawai nan take kawai ka zo zaka sayi biredi nan take kawai ka sayi biredi a nan take ka bada kuɗi ka tafi ai ba sai an rubuta ba ko wato kasuwanci ne wanda yake gashi a halace da kuke jujjuyawa tsakaninku nawa ake siyarwa kaza mika kuɗi shi ma ya baka wannan abin kasiya shi kenan ba kasuwanci ne wanda ba matsala kawai miƙa min kuɗi shi kaya ka tafi miƙa min kuɗi shi kaya ka tafi kaga wannan falaisa alaikum junahun Allah taktubuha wannan ba ku da wani laifi in ba ku rubuta ba ba matsala a cikin wannan amma an rubuta ba yafi dan ana iya yin rikici akan wannan zai iya dawo da abin in ya dawo da shi ya ce ya baka dubu ɗaya ne alhali da alhali ɗari biyu ya baka an gane ya dawo da biredi ya ce to a bashi kuɗin shi nawa ka bani sai ya faɗi wani kuɗi daban a ta rikici shi ma haka shine amfanin idan mutum ya sayi abu in zai yiwu in har zai yiwu ba a bashi receipt kaga komai ya zama to kenan yana nan a rubuce amma ba zai yiwu a ce haka din ba akwai ƙananan abubuwa mutum ya sayi abu naira biyar a bashi receipt haka ba zai yiwu ko saboda haka saboda akwai mushakka a cikin al'amarin falaisa alaikum junahun Allah tartubuha in ya zama to kudin bai da yawa ko kasuwanci ne wanda yake a bayyane babu laifi in ba ku rubuta ba wa ashidu idza tabaya'tu ku kafa shaidu in kuna kasuwanci da juna kasuwanci na bukata ku kafa shaidu Allah ya ƙara maimaita abun don muhimmancinsa wala yudara katibun wala shahid wato kada a cutar da mai rubutu kuma kada a cutar da mai shaida ɗaya kenan sannan kuma kada mai rubutu ya cutar da wani haka nan kada shi ma shaida ya cutar zai iya ɗaukan mabaniyu lil majhul zai ɗaukan mabaniyu lil ma'lum zai ɗaukan wala yudariru ko wala yudaran in ya zo wala yudaran kada a cutar ya zama majhul kada a cutar da mai rubutun sannan kada a cutar da shi shaidan sannan in ya zo wala yudarin kada ainihin mai rubutu ya cutar da kowa dan mai rubutu ya gana ma zai iya cutarwa kuna faɗin wani abu shi yana rubuta wani abu daban musamman in ya gaba ku yi boko ba ko Sheikh Salih ibn Usaimin rahimahullah wata rana yana yin wa'azi yana yin raddi ga 'yan tijaniya sai wani dan Najeriya ya wuce ya ji malam na ka bayani da larabci sai wani ɗan Najeriya sai ce wa malaka amma wannan bayani naka yana da amfani zai amfani ɗan Najeriya akar makallahu akwai tijaniya da yawa a Najeriya in san samu ne akar maka ka ba da dama ni zan fassara maka an ta min Najeriya ce min Najeriya to masha Allah to saboda haka Sheikh Usaimin yana ta bayani yana raddi ga yan tijaniya shi kuma bawan Allah yana ta lalata fasaran fatawan a maganar Sheikh Usaimin Sheikh Uthamin na raddi shi kuma yana ta ai Sheikh Uthamin na koda tijaniya ne in Sheikh Uthamin ya yi raddi shi kuma sai ya bi tijaniya ai malam ya ce ba wata dariƙa wacce ta fi dacewa mutane su ba a Najeriya kamar tijaniya Sheikh Uthamin bai jin Hausa shi kuma bawan Allah yana tafassarawa, yana tafassarawa. bayan an gama ma Sheikh Uthamin ya mai godiya sai bayan ya tafi shine wani ya zo ya gaya ma Sheikh Uthamin ka san abin da wannan bawan Allah ke faɗa ya ce a'a yace wannan bawan Allah fa yana yaban tijaniya ne kaga idan mutum bai yi boko ba ko baya jin yare ana iya kifar da shi an fahimci ko to saboda haka kana iya zuwa kana faɗin wani abu shi kuma yana rubuta wani abu kamar yadda wani lokaci yan sanda suke yi dan sanda an kace rubuta ma statement idan yana so ya cuce ka ya san baka yi boko ba abinda ka faɗa ba shi zai rubuta ba sai an zo an ce a dauko statement ana karantawa sai ka fashe da kuka ka san baka san da wannan maganar ba an gane abin da baka san da shi ba sai police zo yana karantawa cewa kai da kanka ma ka sa hannu a kan shi kuma ana duba sai ka sa hannu din kuma anan wajen ba mai kwatanka sai Allah kun gane ko to shine anan wajen kada mai rubutu ya cutar da kowa haka nan shi ma shaida ya bayar da shaida a bisa adalci a bisa tsoron Allah kai ya cutar da kowa Eh. wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in har kun aikata ya zamanto babu tsoron Allah a gare ku a wajen rubutu babu tsoron Allah a gare ku a wajen shaida to lalle wannan fasikanci ne a gare ku ha wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron sa wa yu'allimukumullah Allah ta'ala zai sanar da ku abin da ba ku sani ba wallahu bi kulli shay'in alim ko kuma Allah ta'ala yana sanar da ku Allah ta'ala masani ne ga komai eh wa qaulillahi azza wa da kuma inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin bil qisti shuhada lillah ya ku wanda kuka imani ku zamanto masu tsayuwa da adalci eh? sannan kuma masu shaida saboda Allah in mutum zai shaida yayi shaida saboda Allah kada yayi shaida ya goyi bayan mahaifinsa ya goyi bayan dan uwansa ya goyi bayan wani nasa saboda kasancewan nashi ne misali a'a walau ala anfusikum wannan shaida ko ga kawukan ku ne ko da ka san kai ne mai laifi an gane ko ka ba da shaida akan cewa kai ne mai laifi Wanne ne zai iya yin wannan shi ne mai laifi amma kuma ya ba da shaidan akan cewa shi ne mai laifin eh walau ala anfusikum kenan ko da abin zai fada kanka ne in ka ba da shaidan ka ba da shaida din kaga sai wani da wani sai mutumin da ya gogu sosai a wajen tsoron Allah subhanahu wataala aw alwalidaini wal aqrabin eh walau ala anfusikum aw walidain ko ka kawo kanku ne ko da shedan zai fada kan kanku ne ko zai fada kan iyayenku ko zai fada kan danginku ha in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima in ya kasance mawadaci ne ko talaka Allah shi yafi dacewa da su gaba daya kar ka duba dan mutum mawadaci ne ka goyi bayansa wannan kuma dan talaka ne ka tauye mishi haƙƙi kasa ana yin haka an san baka da galihu a danne ka mai galihu a goyi bayansa kamar irin halin da ake ciki a Najeriya ko idan mutum ya kai ƙara kotu sai dai Allah ya isa saboda mai kuɗi zai je ya baiwa alƙali rashawa alƙali ya goyi bayansa eh فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا kada ku bi son rai ku yin adalci eh? kada ainihin san rai ya sanya ku yin adalci ya ku bayan Allah wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira idan kun karkace fa kun yin adalci ko kuka bijire to lalle Allah ya kasance masani ga duk abin da kuke aikatawa zai ba ku labari akan shi Allah ya san ciki da wajen al'amura to in ka duba zahirin wannan wannan aya din wane ne aka ce rubuta wane ne aka ce in zai ba da bashi in za a ba da bashi ya rubuta mai cin bashi ne aka ce rubuta mai bayarwa an gane ko kai da ka ba da bashin kai ne aka ce ka nemi a yi rubutu an gane ko wannan rubutun da aka yi shi ne za ka kaddamar gaban alkali idan ka ce ni malam musa na ba malam kallamu bashi ka ba malam kalawa bashi to yanzu waye za bukata ya kawo shaida a cikin kai malam Musa da ka ba da bashi za ce ina shaidar ka asali babu bashi ka da kowa wannan shine asali a gani in har ka ce kana bin wani mutum bashi ka faɗi wani abu ne daban mai bukatar dalili to idan har wannan bawan Allah ya ce shi bai san ka ba babu wani bashi tsakaninku to alƙali zai buƙaci ka kawo shaida in ba ka da shaida to shi kenan alƙali zai buƙaci wannan wanda ka ce kana bin shi bashi ya rantse sai kallon ya ce na rantse da Allah baya bina bashi to sai alƙali ya ce to shi kenan tunda ya ce baya binka bashi tunda ka ce ba abinka bashi ba abinka dama wannan shi ne asali an gane asali kowa an haifi kowa ba bashi tare da shi bashi wani abu ne mai zuwa daga baya duk mutumin da ya ce yana bin ka bashi zai kawo dalili duk mutumin da ya ce kai bawan shi ne asali kowa an haife shi ɗa ne to yanzu ya zo da wani abu ne sabo ya mai da kai bawa sai ya kawo dalili in babu dalili ka rantse ka tafi abinka an gane wannan ko to wannan shine abin da bukari ya buɗe babu ya kawo wannan aya dan ya nuna mana ka'idar cewa ma ja'a fil bayyina alal muddai abin da zo game da sheda ga mai kawo ƙara mai kawo ƙara shi ake bukata ya kawo sheda saboda ya zo da wani abu ne sabo shi kuma wanda aka yi ƙara shi yana kan asali ne shi ba za a buƙaci kawo sheda ba idan wancan ba shi da sheda sai a buƙaci mai kawo ƙara sai a buƙaci wanda aka yi ƙara ya rantse da zaran ya rantse sai ya tafi abin shi an gane wannan ko hmm. aha na'am باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا بابي إذا wani mutum ya adaltar da wani mutum ya ce ba mu san wani abu gare shi ba sai alkhairi wato an tambaye shi aka tambaye ni kan malam abubakar shi malam me ka sani kan malam abubakar na ce la na alamu fihi illa khaira ban san komai kan malam abubakar ba sai to wajen me masa kenan na adiltar da shi an gane ko aw ma alimtu illa khaira ko yace ban san wani abu gare shi ba sai alkhairi to shin wannan ya isa ya zama shaida na adalcinsa? ko bai isa ya zama shaida na adalcin ba na'am حدثنا حجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب والقمة بن وقاص عبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها أمامنا مكونكم كنا بابو وساق حديث الإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ذكره wato ya kawo hadisul ifk wannan wato hadisin nan na kazafin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha to annabi a nan wajen ya ce wa Usama hilarsa sharahu lokacin da usama ya nemi lokacin da annabi ya nemi shawaran usama faƙala ya ce ahalaka wala na alama illa khaira sai usama ke cewa ka lizimci iyalanka ba mu san komai ga iyalanka ba sai alkhairi wace wace su kenan aisha daga ce eh akwai shi kuma a cikin hadisi an gane to za mu ji ƙarin bayani akan wannan magana hmm. na'am حدثنا حجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس نعم وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب والقمة نعم ابن وقاص وعبيد الله بن عبد الله نعم عن حديث عائشة رضي الله عنها دقا حديث عائشة قمد لابار عائشة رضي الله عنها لوكا شندا عبد الله بن أبي بن سلول يهمت قذفي نزنا أنغاني wannan hadisi mai tsawo abdullahi bin ubay bin salul ya yi kazafi na zina kuma da ya yi kazafin sai ya duke shine jagoran abin sai ya dan same ka sai ya dan ba sai ya dan gaya maka magana sai ya canje kai kuma sai a baka dako kai ta yada abin da baka sani ba an gane ko sai ya zamanto sai mutum ya zo ya ta yadawa ka ji labarin Aisha a ce ta yi zina kaza kaza ta yi zina da wawa iyaz billah ta yi da wani sai ga mutum kirki ba mutumin kirki sosai zai a bashi talla ya yi ta yada abin da bai sani ba kuma shi din nan tsakanin shi da Allah ya dauka gaskiya ne saboda mai gaya mishi maganan kamar mutumin kirki ne bai san cewa mai gaya masa maganan ba mutumin kirki bane wato yana nufin sharri ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to sai ya zo yi ta yada abin da bashi da tabbas akan shi to haka aka samu mutanen kirki sosai irin su Hamnatu bintu Jahash irin su wannan Hassan bin sabi irin su Hassan ire-iren su da irin su Mista to sahabbai mutane kirki ba sai ga shi an kama su an ba su dako na ainihin labarin da ba su da tabbas akan shi sun yada an gane wannan ko to shine ake maganar labarin Aisha radiyallahu anha wa ba'du hadithihim yusaddiqu ba'da wato sashen hadisin su yana gaskata sashi wato wa'annan bayan Allah da suka bada labarin nan labarin sashen su yana gaskata sashi labarin yayi kama da na juna hina qala laha ahlul ifki ma qalu lokacin da ma'abota kirkiran ƙarya suka gaya mata abin da suka gaya mata an gane lokacin da suka zo suka kirkiri ƙarya suka jingina wa matan manzo wa iyaz billah cewa ta yi zina wa iyaz billah فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين الوحي a lokacin nan da al'amarin ya yi tsanani manzon sallallahu lokacin da aka ce Aisha ta yi zina wa iyaz billah wa a lokacin nan manzo Allah hankalin shi ya tashi to sai manzo Allah ya rasa yadda zai yi to annabi sai yayi banza da Aisha baya kulawa da ita har ya zamanto aisha nan ta yi ta rashin lafiya da rashin lafiya ya rashin lafiya ta nemi annabi ya ba ta izini ta koma wajen iyayenta ta koma wajen iyayenta ta zauna tana jinya to a lokacin nan manzo Allah yana jira Allah ya saukar da wahayi ya gaskata al'amarin ko ya karyata al'amarin annabi bai yake hukunci ba amma kuma labarai suna ta yaduwa a cikin gari kuma sai ka ji labarin ya fito a bakin mutumin kirki malam an gane mutumin da ka san da wuya ya karya ko maganar da ya faɗa karya ne kuma kuma yanzu maganar ko kaga hassan bin sabit mutumin kirki ne hamlatu bintu jahash mutumin kirki ce misda mutumin kirki ne to irin wa'in nan suka faɗi magana zaka ce wallahi malam wani ba zai mun karya ba to kuma maganar da ya faɗa din an ba shi tallane shi ba wai a gaban shi aka yi abun ba amma shi ma ya yarda da wanda ya gaya mai ne kullura da ya da wanda ya gaya mai sai shi ma ya je yana ta kallon wannan abun to amma daga baya da aka zo aka takura ashe ashe bai ma san komai akan abun ba kawai wani ne ya bashi aiki yake yadawa ku fahimci wannan to wannan shine abin da ya faru a lokacin to sai annabi ita Aisha ta je gida da ta tafi gida wato tana cikin jinya sai annabi sai ya kirawo wasu daga cikin sahabbansa musamman wanda suke tare a gida daya kamar ahlul bait wanda suke tare irin su ali bin abi talib irin su usama din eh? to a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira ali bin abi talib ya kira usama na'am hina hina istalbasa alwahyu lokacin da wahayi ya dade bai sauka ba annabi na jiran wahayi wahayi ya dade bai sauka ba to sai annabi ya ce to bari ya nemi shawara dama ce wa shawaruhu fil amr sai ce bari ya nemi shawarar wasu daga cikin sahabbansa sai kira aliyu bin abi talib ya kira wa usama shin yana halatta mutum ya nemi shawarar mutanen da kai musu fintin kawa shekara eh? mutanen da kai wa fintin kawa gare dai tsakanin annabi da aliyu akwai tazara sosai a shekara ko haka nan tsakanin annabi da usama akwai tazara sosai to sai kuma annabi ya kira ƙananan yara wani malam wani ya nemi shawaran ƙananan yara eh? kaza kuma su wannan magana shi malam wani sai zo kuma ya kira ƙananan yara ya nemi shawaran su idan ƙaramin yaro yana da basira fiye da fiye da fiye da dattijo ba eh? yaro mai basira mai hankali da kuma dattijo wanda ba kwakwalwan wanne zaka nemi shawarar shi kaga ashe idan yaro na ba wai shekarun ake dubawa ba idan har yaro yana da abin da zai bayar ana bukata hmm? abdullahi bin abbas umar ya kasance yana ɗauko shi lokacin bai wuce shekara tara ba umar zai kawo shi majalisi na tsofaffin mutane har ma ya zama to tsofaffin sai su ringa cewa umar ya fahimta ta fuskar su ba sa jin daɗi ya za a ringa shigo mana da ƙaramin yaro irin wannan ai zai raina mu ai muna da yara irin shi muna jikoki irin sa gaskiya ba ma jin daɗi da Umar ya fahimci wannan wata rana sai ya jefo matsala na ilimi dan ya nuna musu dalilin da ya sanya yake ne Ki zuwa da shi sai ya jefo matsalan ilimi kowa ya kasa amsawa da ya jefa ma Ibn Abbas sai Ibn Abbas ya halala matsalan ya bada amsa daidai yace yanda kai bayani din nan haka naji manzo Allah ya faɗa kuma jona go? to a lokacin nan take mutane suka ce to wannan shine dama dalilin da yasa Umar ke ta kusanto da wannan sai suka sallama mishi an gane wannan ko saboda haka ba shekaru ake dubawa ba ana duba cancanta ne in mutum na da shekaru ya cancanta masha Allah in kuma yana da shekaru bai cancanta ba a ture shi gefe guda a sanya wanda ya cancanta a nemi shawaran shi akwai masu cewa ba a neman shawaran mata ba a neman shawaran ƙananan yara a lokaci yakan zo da za a nemi shawaran an gane idan kuma mutum ya baka shawara kaga shawarar nan ka gamsu da shi kai aiki da shi ba laifi bane an ce mai neman shawara baya mai baya tabewa ko kaga anan wajen annabi ya nemi shawaran usama annabi ya nemi shawaran aliyu bin abi duk wayannan ƙananan yara ne a wannan lokacin na'am yasta'miruhuma fi firaqi ahli annabi yana neman shawaran su wajen rabuwa da wa bai nemi shawara abubakar ba bai nemi shawarar Umar ba bai nemi shawarar Talha ba akwai manya manyan tsofaffi wanda suke nan sai ya nemi shawarar waɗannan an gane yana neman shawara da su a wajen rabuwa da iyalansa menene shawarar kuna ganin in rabu da Aisha ko kuma in ci gaba da zama saboda har yanzu Allah bai sauka da wahayi ba kuma labari na ta yawo akan ainihin Aisha ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza me kuke gani kai za ka iya tsakani da Allah kana shekara 60 ka nemi shawarar yan shekara 20-20 za ka iya eh? kamar yanzu kai mahaifi ne shekarar ka 70 sai ka zo kana neman shawarar yaran ka yan shekara 20 ko 18 ka kira su taro me kuke gani zan yi kaza zan yi kaza kai kuskure idan yaran suna da basiran da za su iya baka wannan shawara kalas an gane akwai yara za ga wani yaro kwakwalwan shi ya fi na shekarunsa an gane ana samun irin wa'annan da sauransu haka ta saboda haka sai ya nemi shawarar wa'annan bayan Allah wajen rabuwa ya so ya rabu da Aisha ne saboda labarin jita-jitan yayi yawa na'am amma فأما أسامة فقال أهلك illa نعلم Amma usama ba sai با سيشي annabi ka كالزمشي iyalanka. ba mu san komai game da ita ba sai me sai alkhairi wannan ahalaka din maqulun bihi ne bi fi'il mahzuf tagdiruhu amsik ahalak amsik ahalak ka rike iyalanka ya rasulullah ba mu san komai game da iyalanka ba sai alkhairi wannan shine wajen jilala a nan wajen yanzu ya adiltar da Aisha ne ko yaya shine ma'ana cewa da ka rike wato ka lizirci iyalanka ka rike iyalanka ba mu san komai game da ita ba sai alkhairi idan mutum ya faɗi wannan aka ce me ka faɗa kan mala abubakar sai ka ce ni ban san komai kan mala abubakar ba sai alkhairi to wannan za a ɗauka wato ka yi tafkiyar shi ne ka ba shi tafkiya kenan wasu malamai suna ganin a'a dole sai ka ce a abubakar adilu abubakar adili ne yardajje sai ka faɗi wannan amma cewa ban san komai gare shi ba sai alkhairi suna ganin wai wannan bai kai matakin da za a yi ta'adilin mutum da shi ba an gane to wannan shine abin da Usama ya faɗa na'am barira, وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمسه annaha من أنها جارية حديثة السن إذا هو بريرة با النبي يلي مشاورا بريرة ما fa wannan, ko kowa ya san barira baiwa ce ma ko to ya nemi shawaran baiwa cewa in ra'aitu alaiha amran agmisu wannan in din ai mani ne in anta illa nazir ai ma anta illa nazir in ne wanda yake nafiya tace ya rasulullah ban ga wani abu a gare ta da nake kyama ba ban ga wani al'amari da nake kyama ba aksara min annaha jariya wanda yafi cewa ita budurwa ce hazinatu sin wato mai sabon shekaru wato ma'ana babu abin da nake kyama kan Aisha wanda ya fi kasancewanta jariya ce hadisu sin wato mai sabon shekaru wato karamar yarinya ce ita aisha radiyallahu anha tanamu an ajini ahliha wato tana yin bacci wato daga ainihin garin nan na iyalanta wato ma'ana tana sakaci da garin iyalanta in an bata kulawa da shi karamar yarinya wacce ba ta da wayo in an bata kulawa da gari za ta iya yin bacci ta yi sakaci a gare shi fata a dajin fata a kulu sai ainihin dabban gida ya zo ya cinye shi kun gane kan bayanin zu bayanin da karamar yarinya wacce ba ta da wayo ana iya aikanta ta yi sakaci kudin ya zube ana iya ba ta kulawa da wani abu ta yi bacci akuya ya zo ya cinye ta to ita gaskiya ba ta san komai kan aisha ba shi aisha ba ta gama yin wayo ba kawai karamar yarinya ce lokacin da annabi ya auri aisha tana karama ce shekara tara ta tare ko kaga ai shekara tara kila lokacin bata wuce shekara goma sha ba to kaga karamar yarinya ce wanda har yanzu bata gama mallakan hankalinta ba in ji barira an gane to saboda haka ita bata san wani abu game da ita bata san Aisha da wani mugun hali ba ma'ana eh? kamar ta ce ne ban santa da wani mugun hali ba balantana wai a zo a jingina mata alfasha wa iyaz billah kawai na san dai Aisha dai karamar yarinya ce bata gama yin wayo ba shi kenan iyakacin maganar barira to shi kuma akwai maganar da ba a kawo ba maganar aliyu bin abi talib radiyallahu an ne ba kawo ba a nan wajen shi aliyu bin abin talib wato annabi ce to kai mai shawarar ka shi ya rasu ni gaskiya ni abin da nake gani ya wajita jita ya ka a cikin gari kowa na ta maganar yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ya rasulullahi ko ta yi laifin nan ko ba ta yi laifin nan ba kawai saboda ka kubuta kada a jingina ma cewa kana da wata mata mai wani laifi kawai na ganin rasula ba ita kaɗai ce mace a duniya ba <laughs> ai ba ita kaɗai ce mace a duniya ba ya lalla, ni gaskiya ina bada shawara ya rasula in son samu ne kawai ka nemi wata kawai ka rabu da ita wannan abin ya zo kunna aisha aisha ta samu labari cewa ga shawaran da aliyu ya ba annabi kanta ba ta taɓa manta da wannan abin sai ta ɗauki aliyu a matsayin makiyinta to in kai ne masoyinka ne zai fara ko eh yanzu yanzu mutumin da ya bada wannan shawara a ce kai ce a ce a ce kai kai ne kake matsayin Aisha sai wani mutum ya ce ya bada shawara a rabu da kai akwai mata da yawa ke kuma kina so ita tana so a ce har abada ita matar annabi ce duniya da lahira to ga wani mutum nan yanzu yana so ya bada shawara a raba ta da annabi akan wani ma laifin da bata yi ba an gano wani ko duk da mutane suna ta yada wai ta yi amma bata yi ba kenan akwai abin da mutane za su ta yada kuma ƙarya ne ba shi sanya ba dukkan abin da kake shi wai wai wai ana wawaita wanda zaka yarda da shi zaka yi ta jin labari a gari wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza kada kai saurin yarda irin wannan za ga wasu mutane suna iya shirya magana kuma duk ƙarya ne an fahimci wannan ko to saboda haka yanzu Ali bin Abi Talib makiyinta ne eh masoyinta ne amma yanzu kai ka ɗauki abin a haka ka ɗauki abin a ce kai aka yi ma wannan ya za ka ji shedan zai zo ya bata wa shedan akwai shi kuma akwai abin da ya kalla shi aliyu ba wai na kinta bane tsakani da Allah abinda aliyu ya duba daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun wannan labarin yana so ya shafi manzon Allah ce ya auri wata mata mai laifi kaza gare yake ce ta kawai an gane ko kawai ya rasulullah ka yaki ce ta kawai a huta shi ya yi ne don ya kare martaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne bane don ya cutar da Aisha idan abubuwa biyu suka auku sai ka duba wanda ya fi amfani da ya ba Aisha kariya a taba mutuncin Annabi da a tunkuɗa Aisha gobe kiyama Allah zai ba ta haƙinta Annabi kuma ya zama yana nan cikin mutuncinsa misali wanne ne bi tun ka duba kowa yana da nashi dalili ita Aisha in ta ƙi Aliyu tana da dalilin shi kuma aliyu shaidan da ya bayar yana da dalili kuma kowa ba shi da laifi aisha ba ta yi laifi ba shi ma aliyu bin abi talib yi laifi ba na eh saboda ana so a yi maganar adalci ne ana so a yi maganar ta'adili to shi kuma aliyu ba ta'adili ba ne ya ce ne a yaki ce ta an gane ko <laughs> to wannan shine wato aisha ta daɗe abin yana cikin zuciyarta akan wannan al'amari to irin wannan duk gaba ɗaya kowa ya yi ne don kishin addini in ga duba aisha tana so ta zamanto tare da manzan Allah har abada shi kuma aliyu ba wai yana kin wannan bane ya ga al'amarin ne ya ki ci ya ci cinyewa akan wannan karamar yarinya kawai za a sa manzan Allah gaba kullum za a yi labari matan annabi matan annabi matan annabi abin yayi yawa ya rasulullah rabu da ita kawai a daina labarin ka labarin wannan abu an gane to ka ji shaidan da kowanne ya bayar annabi ya tambayi shaidan kowa kuma ya saurari shaidan kowa amma kuma bai yi aiki da magana Ali bin Abi Talib din ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce man ya'ziruna fi rajulin balagani azahu fi ahli baiti wato bayan manzan Allah ya gama ya gama yin intabiyu da mutanen gida wanda suka san halin Aisha din an gane ku to daga baya sai annabi bayan ya gama sai yayi wata magana ya fahimci ba ta da wani laifi ga zahiri duk binciken da yayi bai ga wani alamar cewa Aisha na da wani alaka da da ainihin zina ko abin banza misali shine sai annabi yayi wannan magana cewa wane ne zai yi mana uzuri game da mutumin da ainihin cutarwar shi ya tabbata ga iyalai ga mutanen gidana waye zai uzuri ga irin wannan mutumin wanda cutarwansa ya bayyana ga mutanen gidana ya rasa wanda zai cutar sai mutanen gidana wane ne zai ma wannan uzuri kai zaka mai uzuri fa wallahi ma alimtu min ahli illa khaira yace wallahi binciken da nayi wallahi ban san komai game da iyalai na ba sai alkhairi yawa ban san komai ba sai alkhairi kuma sai da ya bincike sannan ya wannan magana Wala ولقد ذكروا رجلا ما علمت illa إلا خيرا حقيقة ambaci wani mutum, sun ce wai mutumin ne yayi zina da ita wai ya billah shi ma mutumin na bincika halinsa wallahi ban san komai kan wannan mutum ba sai alkhairi shi wanda aka liƙa ma wannan abu mutumin kirki ne ita ma mutum mutuniyar kirki ce kaga asali mutumin kirki idan an jingina mai abun banza me ya ta ka yi ka yaki ce wannan abin da gare shi asali mutumin kirki ana mai zaton alkhairi zannu bil na khairan an gane sai idan an samu dalili mai karfi karara kamar rana a lokacin sai kai aiki da shi an gane amma idan jita-jita ne ana ta waiwaitawa wai wai wai wai kuma ya zama to babu shaida ta kaman me to ka dauka wannan labari ƙarya ne kawai an gane wannan ko to kenan asali game da sahabbai alkhairi idan mutum ya faɗi wani abu game da sahabbai sabanin alkhairi ba za mu yarda ba sai ya kawo wannan si karara wanda ya tabbatar da wannan abun ko to shine ma'ana su minan nas bi su'i zan ku kiyaye ga mutane daga yin mummunan zato a gare su an gane wannan to yanzu abinda bukhari ya bude babu a gare shi cewa ma alimna alaihi illa khairan din nan shin wannan yana zama tarkiya eh malik ya ce la ya yakunu zalika tazkiya hatta ya qula ridan wai wannan baya zama tazkiya dan ka ce ban san alkhairi gare shi ba sai ka ce wani adili ne yardajje shi wannan magana adili yardajje zai iya yawa mutum ya zama to yardajje amma ba adili bane shi kuma zai iya mutum ya zama adili ba sai ka hada guda biyu sa'annan amma cewa ban san komai gare shi ba sai alkhairi zai iya yiwuwa shi ne ake cewa wal hujja li zalika annahu la yalzamu min annahu la yu'lamu minhu illa alkhair Allah ya kula fi shar wai hujja akan wannan baya lizinta daga cewa ba a san komai gare shi ba sai alkhairi a ce bai da sharri tare da shi zai iya yiwuwa duk da haka din kuma akwai wani abu na sharri an gane ko suka ce wannan bai zama suka ce wato amma kissan Usama din nan da ya faɗi wannan magana ga Annabi cewa ba mu san komai ga Aisha ba sai alkhairi aka ce zai iya yin aiki za iya amfani da wannan a matsayin tazkiya a zamanin su banda zamanin saboda zamanin wato asali ga mutanen mutanen kirki ne wato kaɗan ne kwarai da gaske masu ainihin jaru a cikin su saboda haka in an ce ba mu san komai ga mutum ba sai alkhairi ya isa ya zamanto tazkiya gare shi an adaltar da shi shi ne yake cewa fakafa fi ta'dilihim an yuqal la a'lamu illa khairan ya isa a wajen adalkar da su a ce ba mu san wani abu ba sai alkhairi wa yau fal jarha fil nas aglab amma a yau din nan jarhu ga mutane shi yafi asali mafi yawan mutane ba mutanen kirki bane fala budda min at-tanfis al-adala ba makawa sai an yi nassi akan adala sai an ce wani adili ne sai an faɗa dole a wannan zamanin an gane wannan wannan shi yasa bukhari da yazo bai yanke hukunci ba sai bude babun kawai babun idza adala rajulun ahadan fa qala la na'lamu illa khairan aw qala ma alimtu illa khairan shin wannan ta'dili ne tazkiya ne to bukhari ya bude babun bai yanke hukunci ba saboda ya san matsala ne wanda malamai sun tattauna da yawa akan shi kuma an yi sabani akan shi sosai an gane ko na'am an kai na'am na'am a sosai kuwa an sha samun malami akwai malamin da yana ganin ma abu na hudu ba yake yi yana hudu ba wasu bayan Allah aka zo aka gaya bai wata magana kuma ya yarda ya yi hudu ba da abun aka zo aka same shi a kira aka maka lawo an samu wasu samari yanzu sun ce kul huwallahu da inna a daina da idza jaa ba sa cikin alqur'ani yace subhanallah aka ce suna nan yanzu suna nan suna yin wa'azi suna kaza kawai da yazo zai hudu ba yazo ya hukan mumbari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a da muna samun wasu mutane yan qur'aniyun ne suna cewa sun yarda da qur'ani ba su yarda da hadisi ba ke yanzu an ce a tudun wada yanzu an samu wasu samari sun ce qurwal lahu da inna naka da iza jaa ba sa cin Alƙur'ani. inna lillahi wa inna ilaihi yayi ta wuta yayi ta wuta fashe su samarin da abin ya shafa da suka san abin yana ta wuta bayan ya gama wuta ya idan an idan da sallar juma'a suka same shi ta ce malam wannan bayanin fa da aka baka ba daidai bane gashi gashi rikicin da ake a unguwanmu ana rikici ne kan sallar tarawih to su sallar tarawih su samarin yan zafi ne cewa in an karanta qul huwallahu da inna da naka suna nufin kaman an yi sakaci sallar akwai matsala ba wai suna nufin wai qul huwallahu baya cikin alqur'ani bane wa'annan mutane sun suka murde shi suka gaya wa liman tunda sun san liman na da ka zai ya muta sai suka gaya wa liman shi kuma liman saboda rauni bai tsaya ya daddale ya yi bincike ba sai ya yarda ana iya samun mutum babban malami ne amma yana da rauni an gane in an zo da labari irin wannan sai mutum ya bi ya bincika sai ya gama tabbatarwa sa'an nan ya yarda akwai malamin da ake da tarkini ma in yana ba da hadisi sai a ƙara mai wani abu sai sai tafi hadda na ƙarin sai akwai irin wannan malaman hadisi sun yi bayanin irin wannan mutanen to in an fahimci mutum yana da wannan raunin sai a kiyaye an gane ko in ya kawo labari sai a bi jiki sai an tabbatar da abin ya faru da gaske sa'annan a karanta na'am a ai mutanen kiri akwai mutumin kirki wanda yana bin diddigi wajen labari wani kuma yana da rauni wani jin labarin da ya ji zai karar ko ba magaryaci bane ba kawai rauni ne wani ne ya gaya mai kamar ina ganin yaushe ne ma wani ke gaya mun cewa wai wani malami zai yi huduba sai kawai wasu yan siyasa suka same shi a gefe kawai sai ba ta canza yan siyasa suka same shi kafin ya shiga kafin ya fara hudubar kamar wani bayani ai shi kenan kawai bayanin yan siyasa shi ya yada an gane to ka irin wannan misali kana malamin addini an same shi ka ce to wannan da kuka ga muku bari zan duba shi zan auna shi da ma'auni na shari'a kuma zan yi bincike insha Allah in mai bincike gaskiya ne to zan san abin da zan yi ba wai nan take kawai daga samun kuma yanzu yanzu aka same ka kawai suka dan musamman ma kuma ce bayan sun gaba sadaka to aka maka Allah ga abin nan ga dan sadaka nan to su to ka ai kenan sai ga huduban mutum na huduba da karfin tsaya huduban abin nan da da karfin gwiwa Allah shi kiyaye eh wa alaikum salam ai eh, eh, ayyana da kawai zai dauka ba shi ne fasikin ayi kawai da ka ce bai to insha Allah Allah saka da kamar ka yi shirku ko abin ka tafi tunda yana da shekaru kar ka ce bai to magana da ka faɗa zan ƙara bincike a matsayin shi na mai shekaru kawai Allah saka da jiri kawai sai ka tafi a ka ai ba gaya bai eh ko a'a ba nan gaba zai je ka bincika in ka gamsu da labarin kai aiki. shi ba ka so shi kenan eh na'am idan a ba sai an samu biyu ba wajen shaidar dukiya ne ake magana amma mace in ta ga wata ta sana za a yi aiki da ganinta in insha Allah da sharaɗin idan adila ce ta kirki eh idan abin da shafi basukancin yanzu asali a wannan zamanin kowa ba su kikin wato asalin ka ɗauki kowane labari ƙarya ne sai an samu isnadi shine ma'ana in ja akun fasu kun na bayin fata bayyana ba ana nufin mai bada labarin fasiki bane duk labarin da aka kawo ma ka dauka ba haka bane sai ka tabbatar musamman wannan zamanin da muke ciki shine zamanin da ya fi cancanta ka yi bincike kafin ka zartar da hukunci an gano wannan ko shi ne ma'ana in hukun fasikun wannan fasikun ne me yake nufi da shi eh duk wani wato ma'ana in in mai labari mutu ya kawo muku labari wasu kashe in ja akun mukbirun in mai bada labari ya zo muku da labari ku bincika an gane ba ana nufin wai shi mai bada labarin shi fasiki bane a gane kana ce to ai duk wanda ya kawo labari ya zama fasiki la duk wanda ba san adalcin shi ba zai iya zama fasiki a ba za ka kira shi fasiki ba shi a matsayin labarin da ya kawo ake ba ake wa magana labarin ne ba a yarda da shi ba sai an bincika amma mutum ya riga ya zama adili adalcin ya tabbata in ya bada labari za mu yarda eh eh kaga ai da ya san gaibi kai tsaye zai ce ƙarya ake yi amma kaga sai sai da ya jira sai da aka saukar da wahayi sa'an nan Allah ta'ala ya kubutar da Aisha kuma duk wayannan bayan Allah da gaya muku mutanen kirki ne an kamo su an musu bulalan kazafi sun san da hadisin mana kila ma za ga wani lokaci suna ba da ma tarihin suna ba da tarihin an kamo Hassan bin Sabit an mai bulala an kamo Hamna yar uwar Zainab bint Jahsh yar uwar matan Annabi ne ba yar uwar Zainab bint Jahsh an kamo ta an mata bulala an kamo Mizza wanda Abubakar ma shi yake bashi abinci yake daukar nauyin rayuwarsa shi ma yana daga cikin wanda aka ba talla shi ma aka mai bulala amma dukkan su mutanen kirki ne duk wanda aka yi bulala nan ba na banza kawai rauni ne na dan adam wato sun ɗauki talla ba su yi bincike ba shi yasa in za a baka talla sai ka yi bincike kar ka yada abin da yake ba shi bane an gane shi ne insha Allah na to sai da alaikum wa rahmatullahi to yawa na turwa ga kan maganar fasuna layya wanda Allah ya hore musu ke layya ko kuma mutum ya san wani wanda ya layya to kuma shi tafsiri suna bara kwari wanda za a gida a sa kudin a kan wani tafsiri za a kai gidan malam nan insha Allah a ranar akwai bayan Allah da za a yi wanda sun zo su za a ba waɗannan fasikin wanda za su ne za su kula da al'amarin fasikin yan kwani muna roƙo da Allah duk wanda ya san a yanayin misali ko wani mai ce maka da za a iya kawo da ko saboda wancan karin an sanar a guri amma dai alhamdulillah an samu a kuɗi wanda an ƙara wajen kasu kamar ne shi ne shafi wa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salam. Jazakumullahu eh, eh to duk an manta da abin da aka yi eh, gaskiya yadda aka yi aka ce wanda bai samu yayi layya ba in san samu ne ya kawo mana ɗari biyar in ko mutum yayi layya to ya taimaka da fatu din to shine ko kuma ka san wani dan uwanka ko wani abokinka wanda ya layya sai kwamitin tafsiri tana buƙatan fatu to shine bayanin da shi malam kabir ke yi akai wancan lokacin an ce duk wanda bai samu yayi ba to in san samu ne ya bamu naira ɗari biyar to wannan lokacin ma haka ne duk wanda bai samu yayi ba insha Allah to ya taimaka da wannan ɗari biyar ɗin to in aka samu irin wannan to za ga zai taimaka sosai wajen gudanar da al'amura Allah ta'ala shi taimake mu eh gobe insha Allah kun suna sai a tsare da eh insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.